Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Idan ka san kana da dukiyar marayu a hannunka ko kuma ka san wani wanda aka danka masa dukiyar marayu, to da Allah ku yi haƙuri ku kalli wannan bidiyon. Wani bawan Allah ne mai arziki sosai da kamfanin nuka Allah ya masa rasuwa, da ya rasu sai bar matarsa wato matashiya da kuma ɗa jariri. Sai aka ɗauki dukiyar aka danka a hannun ɗan uwan mijin wato ɗan uwan uban wannan yaron. Akan cewa idan sun girma, ya danka musu. mutumin nan ya sai da dukiyar gaba ɗaya kaf sai ya gudu kasar Amerika, ya je ya auri amerika ya kafa business a can yana ta juya kuɗin har mutumin nan ya zama biloniya bayan shekara goma sha biyar sai ya ce bari ya dawo su jordan da ya dawo su ya gina villa ya sa kayan a zo a gani ya dawo ya gina kamfanin nuka ya komai ya dawo da kasuwancinsa kasar jordan wannan da mai gado da ya ji labarin babbansa ya dawo sai je same shi a wannan villa din ya ce baba babbana na zo in tambayi dukiyar da mahaifina ya bar mun ta gado wannan mutumin ya kori dan ya masa fata-fata ya ce ba ka da wata dukiya a hannuna mahaifinka bai bar komai ba wannan matashin yana fita wajen kofar gida sai ya daga hannu ya ce hasbi allahu fi ladhi zalamani allah ya isar min allah ya wadartar min ga mutumin da ya zalunce ni mutumin sai ya kira security ya ce kun ga yaran nan kar ku ƙara barin sa ya shigo wannan vilar shikenan ya tafi wannan mutumin ya gama establishing business ɗinsa sai tura wa iyalinsa da suke america cewa to su dawo yanzu an gama komai sun sauka a airport ya ji ya ɗauko su a airport suna dawa suka hatsari gaba ɗaya suka rasu da shi ɗin da matar tashi da 'ya'yan nashi hudu gaba ɗaya suka rasu aka zo ana maganar gado sai ta bayyana cewa ba shi da magaji babu wanda zai gaje shi sai wannan marayan wanda aka kwace masa dukiya Allahu Akbar ya kwace dukiyar yaron nan ya je Amerika ya yi kasuwanci ya juya dukiyar ashe Allah ya yi amfani da shi ne domin ya haɓakawa wannan marayar dukiyarsa a ƙarshe kuma ya zo Allah madaukakin sarki ya mallaka masa dukiyarsa amma mu sani cewa hakan da ya yi fa ba wai ya kubuta ba ne domin shi a ransa ai bai ba shi dukiyar da aka ba shi ba ya rasu ne wannan ya gada a matsayin gado saboda ka ranar tashin alkiyama dukiyar marayan nan dai tana kansa kuma sai ya yi bayani a kai wallahi duk wanda ya ci dukiyar maraya ba zai kare duniya lafiya ba kuma duk wanda ya zalunce mu kar mu kai shi kara kotun duniya wallahi mu kai shi kara kotun Allah mu ce hasbi Allahu fil ladhi zalamani Allah ya isar mun ya wadatar mun ga wanda ya zalunce ni ku duba dai wannan matashin an kwace masa dukiya an yi komai amma a ƙarshe gidan da aka ce security su hana shi shiga da sauran dukiyar gaba ɗaya mallake ta ta zama tashi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh